cikin da goyo a risaya ko ya rike mana kafa mun kasa gamawa ya rike mana wuya ko wasunna udaminuna lima gabu alaihi masu sana'a sun as-sunna alladhina nasabu anfusahum lis-sun'a wanda suka danganta kansu ga sana'a ko wanda da ita suke rayuwa kamar masu tela teloli da makera da kuma dai masu dai sana'a da ayyuka haka to za su biya abinda suka yi giyabi ba su zo suka aikata ba duk fashin da suka yi an dauke su za su yi dinki ko ana biyan su ko za su yi kila ana biyan su to ba nuna lima gabo a danki za su biya abinda suka yi wato abinda suka yi fashi ba su zo ba kimarsa za su biya yau malkabutu kenan ranar da za a ba su kudin ladan aikinsu ba za a ba su ladan aikin waɗannan kwanakin da ba su zo ba shine zaman din kun fahimta idan an zo za a biya kudin in ana biyan dubu ashirin ne a wata to idan an zo sai a cire kwanaki ukun da ba su zo ba kaga sun biya kenan ko su ba za a biya su ba amiluhu bi ajirin au bi ghairi ajir sun yi wannan aiki din da lada ne ko ba da lada ba lalle za su biya in dai an yi alkawarin cewa za ka zo ka yi to sai ka biya wannan yake nuna cewa ma'aikatan da suka ki zuwa aiki mutumin da aka ɗauke shi aikin ko dago ya ke je haka kurin babu dalili to fa sai ya biya yawwa ya ce wala zamana ala sahibi wato alhammam sahibi alhammam mai ban daki ba a biya ba ya biya wanda ya je ban daki sai wani ya je ya ajiye wani abu sai ya bata to bari a ce sai ka biya ba kamar masu gidan wanka an gane ko yawwa to amma wasu suna cewa sahibul hammam din abinda ake nufi anan wanda kamar ya hayi wuri ya hayi wuri yana ba da shi shi ma haya sai wani ba a gan shi ba ba za a ce da zai iya biya ba inda ba ɗauka ya ba ko kuma shi kai da ka je ka shiga wurin ka bar wani abu to ba za a ce ka biya ba saboda mutum nawa suke shiga wasu kuma suka ce da ake nufi da sahibul amma harisu biya ne wato daɗin idan za a shiga ban ɗaki akwai wanda kullum in za a shiga ban ɗaki shi ake bawa ajiyan kaya sutura ka cire sai ka ce gashi aji kun fahimci wannan yawwa kuma wannan fa ko a kyauta yake kun fahimta akwai masu yin kyauta akwai masu yi masu yi da kuɗi amma ibn umar shi ra'ayinsa aka fi ne ibn umar allah ƙara masa hamar ya ce duk wanda aka ba shi kula da banɗaki in wani abu ya ɓata sai ya biya Ya ce da kuɗi yake ko ba da kuɗi ba ka ajiye kayanka kafin ka fito wanka an sace amma idan misali ya zo ya ce wani ne ya zo misali ya ce ba ni kayana ce wani iri ne sai ce iri kaza kurum sai je ɗauka ya bawa wani kayan wani nan wasu malaman suka ce za a biya wancan magana farko suka ce ba za a biya ba wasu malaman kuma nan suka ce za a biya ba ni riga ta kurum sai dai dauko rigar wani sai bayar sai mai riga ya zo kurum sai ya biya saboda ya yi sakanci bai tantance ba kenan an gani ko kuma kawai yana zaune yana kula da kayan yana gani sai wani ya zo ya ɗauki kaya ya tafi da su wai shi a zatansa na wannan din ne sai daga baya sai mai kayan su sai ce ni na ɗauka kayansa ne da ce to ya ka bi shi gaje kawo sai ya biya wannan sahibul hammam ne kun fahimce ni eh ya ba shi ajiya ba zuwa ya je ajiya ga kurin ba yanzu kama almajiran nan da suke ɗiban takalma mutane a bakin masallaci in za ka shiga ya ɗauka ya tattara ya sa